أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا godiya ga Allah da salati الله manzon Allah sallallahu alaihi wa barkan mu da zuwa a wannan yammaci ko wannan dare na laraba wucewar wunin talata 25 a watan hudu watan rabi'u tsani bayan hijirar annabi muhammad 25 ko? na'am ga watan rabi'u tsani bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1443 daidai da 30 ga watan 11 2021 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa a ayata 100 da wajen 28 muka tsaya a lokacin da ya wuce za mu آية a aya شرين ɗari ترى da بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا إلى الميل فدفعوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقوا To Allah yana magana a ayoyin da suka wuce a lokacin da ya gabata wato ainihin akan mu'amala ayoyi ne waɗanda suke na mu'amala tsakanin mutum musulmi da mutum musulmi Allah yake fada suna tambayar ka game da al'amarin mata ka ce masu Allah yana ba ku amsar wannan fatawa taku a cikin al'amarin mata da kuma duk abin da ake karanta maku yake duk abin da ake karanta maku a cikin littattafai na'am shi a cikin al'amarin wato marayu mata waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta maku na haƙoƙi kuna ma ƙyamar wato ainihin ku aure su sannan yana ba ku fatawa a cikin al'amarin masu rauni na yara daga cikinku ya ce ku tsaya shir da yin adalci a cikin waɗannan bayan Allah wato marayu waɗannan nau'in guda uku nau'i na ɗaya fin nisa sannan nau'i na biyu fiye man nisa wato gama gari da waɗanda suke kuma marayu sannan nau'i na uku shine walmustafafina min alwildan kowanne Allah yake ku tsaya cir da yin adalci duk abin da kuka aiwatar na alkhairi Allah fa masani ne game da wannan abin tim tim fil azal Allah yana da masaniya sannan wannan ayar malamai sun ce an saukar da ita ne a cikin al'amarin saudatu bintu zama da Allah yake idan mace idan wata mace ta ji tsoron wato ƙin kai game da mijinta ko kuma kau da kai to babu laifi a tsakaninsu su sulhunta Allah yake cewa ai sulhun ya fi alkhairi kuma an halartar ma da rayuka san kai ko handama sai Allah yake cewa idan kuka kyautata wato kuka yi domin Allah sannan kuka ji tsoron Allah to Allah mabuwayi da daukaka masani ne game da abubuwan da kuke aiwatarwa Aisha Allah ya kara mata yarda a cikin hadisin Bukhari take cewa hiya almar'atu allati 'inda hiya almar'a takunu 'inda ar-rajul ita ce mace tana kalkashin wani mutum wani mutum yana aurenta la yastakthiru minha baya son ka da yawa baya mu'amala da ita da yawa sai fayuridu an ha, so ma yake rabu da ita wa yatazawwaju ghayraha ya auri watanta taqulu lahu sai ta ce mashi amsikni wa la tutalliqni dan Allah ka rike ni kada ka take ni thumma tazawwaja ghayri thumma تزوج غير ثم تزوج أو تزوج غير كان أولى مكا وتا ودباني با دم الله كك سكيني كريكيني بل لي أولى مكا وتا ودباني با كيف تكي مي فأنت في حل من النفقة علي كي يا هلك باتي كاكير دني با والقسمة لي والقسمة لي كان نقوم دربان فانا أوجينا ba sai ka raba rabon kwana da ni ba ba sai ka ciyar da ni ba ni dai ka rike ni a matsayin matarka aisha ta ce wannan ita ce wannan matar matar da za ta faɗa ka ita ce ba wajen namiji ba wajen mata kawai ake gane ƙi ba ta ƙi wato yadda su yi mu'amala irin ta namiji da mace to mijin ma ana samun wannan a wajen shi shi ma ya kau da kan shi gare ta baya mu'amala da ita ana samun wannan to idan mace ta ji tsoron irin wannan mu'amala a wajen namiji so ma yake sake ta to ta ce mai don Allah ka rike ni kada ka sake ni ni na kyale maka rabon kwana to haka saudatu bintu zama kai ita mace ce mai jiki sannan kuma ta kwana biyu domin ita ce wadda manzan Allah ya aura bayan rasuwar Khadija da ta kwana biyu manzan Allah sallallahu alaihi Sallam ba yakan so yayi mu'amala da ita ba sai ta fahimci manzan Allah yana kan wato ainihin Aisha da kyau sai ma ta ɗauki kwananta ta baiwa Aisha ta ce ita dai ta zama matar manzon Allah ta rasu a haka ko da manzan Allah bai yi rabon kwana da ita ba ta yafi ita dai ta kasance tare da manzan Allah to idan mace ta ji tsoron mijinta ya mata irin wannan nushuzan au iraban to babu laifi a yi haka ya halatta ana cewa wannan babu laifi ta zauna ɗin matar ba sai ya kusance ta ba ko ba sai ya yi mu'amala da ita ba irin yadda yake da sauran in ma sun daddale ba sai ya ciyar da ita ba ta yadda da wannan ita tana da tata lafiya lau ta zauna matar shi ta zauna ba sai ya yi wato ainihin mu'amala da ita ba gwargwadon yadda suka wato ya ittifaki ya halatta to ayar ayo ayar yau ita kuma wato tana alamta mana abinda akwai abinda maza ba za su iya ba akwai abinda mutum ba zai iya ba Allah shi kadai ke iya wannan Allah yake cewa walan tastati'u ba za ku iya ba ku suwa kenan maza an ta'dilu ku daidaita bainan nisa'i tsakanin matanku fil wajen mahabba wajen soyayya ba za ku iya ba zai yi yadda kake son wance din matanka ne kuma haka kake son wance ba zai yi ba ko tsakanin ɗiyanka yadda kake son wane kuma ka raba daidai wa daida wannan soyayyar ka ce haka kake san wani wannan ba mai iya ce sai Allah amma dai kada ka bayyana da wannan abin da yake cikin zuciya ya fito fili ka gwada kada ka yi wannan wannan kuskure walan tastati'u ba za ku iya an ta'dilu yin adalci ba bainan nisa'i tsakanin mata fil mahabbati a wajen soyayya walau harastum ko da kun kwadayi kun yi kwadayin yin hakan ba za ku iya ba to amma sai Allah ya da doka fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata wato ku so waccan a wajen rabon kwana da ciyarwa ku karkata dukkanin karkata fatazaruha ku kyale waccan wadda aka karkata aka barka kal mu'allaqati kamar ratayayya a barta ba mai miji ba balle ta ji daɗin rayuwarta da mijin ba kuma sakakka ba balle ta san ba ta da miji ta gane alƙiblarta ita ce al-mu'allaka to kada ku bar ta kaman haka Allah ya haramta wannan yace allati la hiya ayyimun ita ba wato sakakka ba mara miji ba sannan wala zato zatu ba'al sannan ba mai miji ba kuma balle ta more da rayuwa irin ta mai miji kada ku barta kaman haka wato ku kauce ma waccan wadda ba kwa so kaman dai ba ta da miji kada ku yi wannan injuwa ji Allah wa in tuslihu idan kuka yi gyara kuka sulhunta da adalci a cikin rabon kwana tsakanin ku da su wa kuka ji tsoron zalunci ba ku zalunci wata ba fa inna allaha kana ghafura lalle Allah mai yawan gafara ne ga abin da yake cikin zukatanku na karkata Allah ya sani a zuci kafi son wanci to amma baka nuna ba fili karara ka karkata dukkanin karkata sannan kuma rahiman mai jin kai ne game da al'amarinku Allah zai maku rahama wannan ba zai kama ku da laifin wannan fifikon na soyayya ba na zuci amma na bayyanawa karara Allah zai kama ku da laifi domin zalunci ne ita waccan za ta ji daɗi ba za ta ji daɗi ba kai za ka ji daɗi a yi maka haka kai ma ba za ka ji daɗi ba kuna yarinta ko kuna ƙarƙashin wane dukkan ku amma ya fifita wane kawai ya hankaɗar da kai ba za ka ji daɗin wannan ba to don haka kai ma kada ka yi ma wance wannan sai Allah ya ce wa in ya tafarrafa idan ma'auratan guda biyu da mijin da matar suka rabu ya sake ta ta san inda ta nufa yi yughnillahu kullan Allah zai wajatar da kowa game da abokin shi min fa'atihi daga cikin yalwashi daga cikin falalar sai Allah ya azurta ta da wani mijin wanda ba kai ba shi ma sai Allah ya wadata shi azurta shi da matar da ba ke ba wa kana Allah wasi'a Allah ko mai yalwar baiwa ce mai ne ga talikan shi yana fifita wani akan wani yadda ya ga dama hakiman sannan masani ne ga abin da ya tsara mai hikima ne cikin duk abin da ya tsara wato ainihin ya aji sannan kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wato yana cikin hikimar Allah wato dora mazaje da yayi akan mata kamar yadda ya ambata a farkon tura, wannan yana cikin hikimar Allah da mata ne aka ce su ne manya akan maza ko kai kaga da da rashin hikimar ya bayyana amma wa yafi namijin ko macen namijin kamar yadda mun karanto baya farko da yake wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى وأن ينالون النمج يا همتي كرو نبي وليس الذكر كالأنثى karo na uku arrijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wannan yana nuna namijin ya fi macen ashe Allah mai hikima ne a cikin wannan fifitawa da ya yi ma maza akan mata yace walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali Alayhin daraja karo na hudu kenan maza suna da fifikon daraja a kan mata da haka Allah ya aje su a ƙarƙashin wato ainihin maza domin sanin wato hikima da makamar aiki da shi ubangiji yake da wannan kafin komai ya san komai nashi hadisi ya tabbata hadisin abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahum ra'atani duk wanda yake da mata guda biyu yana aure da su famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga dayar ya kyala dayar yana nuna mata kaman baya santa jaa yawmal qiyama ay awunin tashin alqiyama zai zo wa shiqquhu ma'in tsagen jikin shi baki daya ya karkace wato ainihin ko dai ya zama shanyayye ko kuma a'a ya bantare ya bangare ya rabu da dayan alam ne na mugunta ai duk jikin jikin ne da dinna shi ne kamar yadda din matan matan shi ne amma sai karkata wajen daya sai kyala daya shi yasa za a yi mai sakamako irin wannan alama shi a wunin tashin alkiyama bangaren jiki zai sha bamban da daya dayan ya karkace wannan yana nuna maka wannan bai da adalci to tunda alama shi kenan ba haka nan ubangiji zai kyale shi ba ba azaba kamar yadda ya bata mata rai ya muzanta mata haka nan a kiyama za a muzanta mishi wannan kuma alama ce kawai Allah ya tsare ni da haka wajibi ne ka yi adalci yana nuna wannan ba abu ne na mutum ɗaya ba abin da yake na da kai ka yi mani in yi maka ko mu yi maku ku yi mana wannan shine ake ce mu'amala ko addini dukkan shi mu'amala ce da haka ba nauni kadai bane ko kuma tsakanina da ubangiji na kaman sallah ko kaga wannan wato mu'amala ce tsakaninka da mahaliccinka ka mu'amalance shi da yadda ce maka yadda ya zana maka ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce ni walillahi ma fi السماوات وما في الأرض ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات wanda yake nashi ne shi kadai domin mu musallama mai mu miƙa mai ragama al'amuran mu duka Allah yake walillahi ma fi samawati wa ma fi ard yana nufin ma fi samawati abinda yake a cikin saman bakwai wa ma fi ard da abinda yake cikin ƙasa guda bakwai walillahi wannan na Allah ne mulkin shine halitta shine bayan shi ne tasarrufin shi ne yadda ya ga dama haka zai yi da su ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب تبت من أمرك الذين أوتوا الكتاب ولم دعك بات لتافي يهود ونصارى وتعك بات للتتفي من قبلكم كافنك كان نفن يهود ونصارى an ba su littafi kafin ku ku al'ummar annabi muhammad wa iyakun ba su kadai ba kafin kuɗin? din yace da ku kuma ya ahlal qur'ani ya kuma abuta alqur'ani su ne ne ma abuta alqur'ani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an umarci yahudawa da nasara kafin ku sannan wa iyakun da ku kanku ya ku al'umman manzan Allah me aka umarce ku an ittaqullah shine ku ji tsoron Allah ku ji tsoron kamun Allah da yi mashi da sannan wa in takfuru Allah yake sai muka ce masu idan kuka kafirce da abinda muka yi maku wasiya da shi cewa ku ji tsoron Allah fa inna Allah فإن لله ما في السماوات وما في الأرض to ku sani fa ma fi samawati duk abin da yake a cikin saman bakwai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasan bakwai fa inna lillahi wannan abin lillahi na Allah fa inna ma fi samawati wa ma fil ardi lillah domin duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasa guda bakwai wannan na Allah ne in kun kafirce ma Allah dan me dan duniya to abin da yake saman bakwai da ƙasan bakwai din na Allah ne mulkin shi ne halitta shi ne bayin shi ne yadda ya so haka zai yi da su don haka dan kun kafirce mashi wannan ba zai cutu ba dan kun kafirce mashi da dukkanin kafircin kafirai haka ubangiji mabuwayi da daukaka yake fada law ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika mimma indi ma naqasa zalika fil mulki shay'a ya qubayna da za ku hadu na farkon ku da na karshen ku da aljanun da mutanen ku fi kowa lalacewa ku zama kaman wanda zuciyar wanda ya fi kowa lalacewa a duniya wanda ya fi kowa fajirki da barna a duniya kowa ya zama kaman shi to da ba za ku rage Allah da komai ba a cikin mulkin shi hakanan kuma da za ku kowa tsoron Allah kaman wanda ya fi kowa tsoron Allah duk ku zama kaman shi managartan bayi da ba za ku ƙari Allah da komai ba don haka tsoron Allah ka ba zai ƙari Allah ba shegantakar ka ba za ta rage Allah ba don haka kai za ta ƙara wannan kuma kai za ta raga man amila salihan Falinas wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid to shine Allah yake faɗa yace wa kana Allahu ganiyan Allah mawadaci ne game da talikan shi da ibadar su da shegantakar su duk baya buƙatar komai bai karuwa da nagarta bai raguwa da shedanci sannan yace hamidan sannan shi kuma abin yabo ne a cikin duk abin da ya aiwatar Allah ya cancanci yabo a cikin halittar sama ya cancanci yabo a cikin halittar ƙasa ya cancanci yabo a cikin halittar mutum ya cancanci yabo a cikin halittar aljanu ya cancanci yabo a cikin zuwan rana da zuwan wata ya cancanci yabo a cikin ƙira abin da ya yi maka ya cancanci yabo idan da za ka duba ta kowane abu ubangiji ya cancanci a yaba mashi sai ce walillahi ma fi samawati wa ma fi har yau wa ma ke, abin da yake cikin saman bakwai wa ma fi ardi da abinda yake cikin ƙasa bakwai lillahi na Allah ne mulkin shi ne halitta shi ne ya sake maimaita wannan domin ya tabbatar da wajibcin tsoron Allah a zuciya wa kafa billahi wakila Allah kuma ya isa mai shaida ne ya isa <coughs> mai shaida ne game da abin da ya a cikin halittar saman bakwai da ƙasa bakwai ya san abin da yi yana kallo yana gani sannan yake cewa in ya sha idan ubangiji ya so yuzhibukum sai share ku baki da ya tafiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya'ti bi akharin zo da wasu ba ba wa Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance tin tin fil azal ƙadiran mai iko ne ala zalika akan haka kuma bai gushe ba yana da iko har yanzu akan haka in Allah ya ga dama sai share wannan duniyar baki daya da duk talikan da yake a ciki sai kuma ya kawo wasu sabon zubi wanda za su yi mai bauta yadda ya kamata ba kidnappers ba ba 'yan fashi ba ba mazinata ba ba 'yan luwaɗi ba ba 'yan wato ainihin rawa ba ba mahatsabi bai ba sai kawo bayi na gari in ya ga dama ya share lalatattu ya kawo sababbi wanda za su yi mai bauta yadda yake so har yanzu bai gushe ga yana da iko akan haka wannan duka wato ainihin wanda suka lalace saboda son wani abu na duniya shi ya sa sai Allah ya ce man kana yuridu tawabar duniya, duk wanda ke son karkatan duniya sakamakon duniya jin daɗin duniya da aikin shi fa inda Allah thawabu duniya wal akhirah to ai sakamako na duniya da na lahira fa inda Allah yana wajen Allah yana wajen Allah ga wanda Allah yake nufin shi da shi la inda ghairi ba wajen wani Allah ba duk wanda ka runguma dan ka samu daɗin duniya ba a nan yake ba yana wajen Allah in ka rungumi aikinka ka kyala na Allah ka rungumi san zuciyarka ka kyale wato ainihin muradin Allah ka rungumi danginka su za ka bi ka kyale Allah wato ainihin maganganun bayan Allah manzannin Allah jakadun Allah ka kyale wannan to ba nan ne jin daɗin yake ba na duniyar da na lahirar yana wajen Allah sai ce wa kana sami sami'an basira Allah ko tintin ya kasance mai jin maganganun kowa ne basiran mai ganin halin kowa ne kuma bai gushe baina nan da wannan sifar har yanzu har gobe har abada Allah mai gani ne kuma mai ji ne ga maganganu da haloli na kowa da kowa ubangiji yana da masaniya a kai shi yasa yake a can don ƙarin bayani a kan wannan wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil ihsana har zuwa wa nudkhiluhum dhillan dalila malam yake duk ƙarin bayani ne akan wato ainihin wannan ayoyin da muka karanta nan ubangiji ya nuna cikakken mulki na saman bakwai da ƙasan bakwai duk malakut da yake a ciki wannan na Allah ne da ka ina masu neman duniya tana wajen Allah ina masu neman lahira wajen Allah kadai ake samun ta man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha sai Allah yake nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubqasun yace man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن تيجمي أولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا إذن ودنم أيكم سأبن يبولي إن جاء الله wanda suka nufaci lahira wanda ko ke san duniya ita ma tana wajen Allah amma fan an ba shi, ba za a rage mai komi ba shi ma Allah cewa ya liman nuridu ga wanda muka ga dama ba dukkan wanda ke son duniya zai samu ba sai wanda Allah ya ga dama amma wanda duk ke son lahira ya yi aikinta to babu tantama a cikin wannan zai samu amma babu tantama ko akwai tantama ga dukkan wanda yake sallah duniya ya same ta akwai tantama a ciki sai wanda Allah ya ga dama zai yi a nufaci duniya ma ba a samu ba a yi katan bakatanka ba nan ba nan jifan gafiyar baidu bai samu wannan ba kuma waccan ma da yake harin ya samu da ya jefi wannan ta hannun shi ya jefi waccan ta nesa da wannan ta hannun shi duka ya rasa suka tashi suka ranka ya baki ɗaya bai samu ta hannun ba ta nesan kuma ta gudu to haka wanda yake nufin duniya zai kasance zai yi ya rasa wannan sanan ɗin ta kusan duniya sannan kuma ya rasa waccan wato ainihin lahira Allah ya tsari khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusranul mubin to wannan shine babba asara don haka abu mafi kyau shine ka nufaci Allah ka nemi duniya da lahira ko ka nemi lahirar kadai sai duniyar ta zo maka tana ruku'u tana lallashin ka ka yadda da ita kai kuma kana ne kana nufin lahira amma manufar duniyar kawai kake so to babu tabbas ta zo maka ka ji tsoron Allah a cikin neman ka a kowane iri kake yi ka ji tsoron Allah nan ne za ka samu biyan bukata Allah ka dafa mana da irin wannan manufa ta neman komai namu da tsoron Allah ba don iyawarmu ba sai Allah ya ce ni يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هذه Allah mabuwayi da daukaka yana magana a cikin waɗannan ayoyi su kuma yana yana jan hankalin masu imani da cewa su tsaya a inda suke a inda aka san su ya yi na amanu ya ku masu imani kunu qawwamina ku kasance masu tsayawa cir bil da adalci shuhada lillahi kuna masu ba da shaida domin Allah kuna masu ba da shaida da gaskiyar abin da ya wakana domin Allah wannan shaidar walau ala anfusikum ko da ta kasance a karan kanku ne ku ba da shaidar a karan kanku shine ku tabbatar da gaskiya in ku ne kuka yi daidai ku tsaya akan haka in ku ne ba ku da gaskiya kada ku ɓoye shaidar ku faɗa ku ne ba ku da gaskiya ko da a kan ku ne aulwalidaini ko kuma a kan mahaifanku guda biyu uwa ko uba ko da su ne ku tsaya ku ba da shaida a kan gaskiya baba ne bai da gaskiya ko baba ne ya samu kuskure wal aqrabin ko da kuma akan dangin ku ne mafi kusa ɗan uwawa ko ƙane ko ɗan uwan baba ko ɗa ko ɗiya su ne ba su da gaskiya to haka za ka tabbatar da cewa su ne ba su da gaskiya in ya kun ganiyan in wanda za a yi mashaida ɗin nan ya zama mawadaci ne ko kuma wanda wato ainihin za a yi mashi shaida ya zama mawadaci ne ya zama za a yi mai shaida a kan shi ba ta da daɗi za a faɗi bai yi daidai ba ko kuma a'a shi ne za a kare shi ya yi gaskiya za a ce shi ne ya gaskiya maslaha ce a gare shi in ya zama talaka ne ko kuma ya zama ganiyan mawadaci ne au faqiran ko kuma ya zama talaka ne wallahu aula bihi ma to ai Allah ya fi su da mai kudin da kake so ka ba da shaida akan shi zai dauki mataki akan ka ko zai janye abin da yake maka da shi da Allah wa ya fi wadata to wannan talakan kuma da za ka ba da shaida a kan shi ya zama kada ka ba da shaida a ɗauki mataki a kan shi saboda tausayin shi do da tausayin shi da na Allah wanne wani shi ne Allah ke cewa in ya kun ganiya in ya zama wanda za a ba da shaida a kan shi mawadaci ne to Allah ya fi shi in ya zama wanda za a ba da shaida a kan shi fakiran tana talaka ne don kada a ba da shaida a kan shi a ɗauki mataki to sai Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ya fi su wato Allah ya fi su waɗannan da za a bada shaida a kansu don haka sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi san zuciya a wajen bada shaida dinku ku so mawadaci don ya yarda da ku ko kuma ainihin talaka don tausayi a gare shi ku ji tsoron Allah kada ku bi san zuciya an ta'dilu wato ainihin don gudun karkacewa kada ku karkace ku bar gaskiya yake cewa wa in talu idan kuka wato ainihin karkatar da shaida din nan kuka bar gaskiya au tu'ridu ko kuma kuka kauda kai daga ba da shaidar yadda ta kamata to sai Allah yake fa inna Allah kana qadira ubangiji ya kasance masanin ciki da bai ne bai bima ta'maluna game da abin da kuke aiwatarwa ya san ka abin da ya ka ba da shaidar zai kama ka da abin ciki zai kama ka da abin waje in ba da shaidar da kai don Allah zai kama ka da wannan Allah masani ne na ciki da bai bai bima ta'maluna game da abubuwan da kuke aiwatarwa Allah zai yi maku bincike a kai ya yi maku hukunci sai Allah ya kira masu imani kuma har yau yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kenan a cikin masu imani ne musulmai ake samun masu danna gaskiya masu juya shaida masu juya gaskiyar ta koma ba gaskiya ba masu juya hukunci ya koma ƙarya alhali gaskiya ne ko gaskiya ce ta koma ƙarya ko a kan wane ne ta koma ba kan wane ba akan jama'a ne ta koma ta mutum ɗaya ko ta mutum ɗaya ne ta rikide ta koma da yawa musulman ke yin wannan don haka Allah ke jan hankalin su ya yi wallazi na amanu ya koma su imani aminu billahi wa rasuli ku dawwama akan yin imani da Allah da manzon Allah wal kitab da littattafai allazi nazzala ala rasuli wanda Allah ya saukar akan manzon shi ko manzannin shi wato ainihin Manzanshi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abinda aka saukar mashi ne wa alqur'ani wal nan yana nufin littafin da aka saukar ma manzon shi yana nufin alkur'ani ko ba alkitab ne wanda yake nufin jinsi wannan gashi nan gaba wal kitabil ladina Anzalamin min da littattafan da Allah ya saukar min qablu kafin annabi Muhammad wato ya saukar a kan manzanni yana nufin alkitaba nan alkutu <coughs> sannan ya ce wa manyan furdillah duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikati ya kafirce ma mala'ikun Allah wato jakadu matsara na ciki sune mala'iku wa kutubi ya kafirce ma littattafan Allah wa rusuli ya kafirce ma manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafirce ma wunin karshe wunin tashin alkiyama me ya rage a cikin rukunin imani al-qaddara kadai ya kafirce ma qaddara imani da qaddara alkhairi ko ita saboda rukuni ɗaya tal ya rage a cikin rukunin imani sai ce da zalla to tabbas wanda ya wannan ya ɓace balalan ba'ida ɓacewa wadda take mai nisa abbalal yana zuwa da ma'anar wato ainihin ratattakewa da riɓewa a cikin ƙasa kamar da Allah ya ce wa ƙalu a balal na fil arzi a inna lafi salkin jadid nan abdalal yana nufin wato ainihin lalacewa alhalaku bil ardi shine at-tafattut ko walbila shine fatattakewa da ribewa a cikin ƙasa kafirai suna cewa idan muka fatattake ƙasa ta cinye yanzu za a tada mu kuma mu koma sabuwar halitta sannan abdalal din yana nuna ɓacewa daga kan hanya kamar wannan faƙad zalla balalan ba'ida ya ɓace ya halaka ya bar babban titi ya koma ratse inda zai taka kwalabe da ƙayoyi sannan abdalal yana nuna mai wato ainihin mantuwa kamar yadda suka ce halu innaka lafi zalalikal qadim ko gafala ko ainihin wato sakin layi kai kana cikin wato ainihin halin nan naka na gafala limaucewa a cikin san yusuf innaka lafi zalarikal qadim kana cikin wannan wato gafala taka tsohuwar wato san yusuf don haka zalal yana zuwa kuma ya zama wani abu daban wato ainihin shi ne wato ainihin a ah, rashin shiriya ko rashin ilimi kamar yadda Allah ya ce ma manzon Allah wa wajadaka dallan fahada ya same ka baka sani ba fahada sai sanar da kai ko ya same ka ba kan daidai kake ba sai me sai shiryar da kai akan daidai muna ganewa ko to nan gurin shine bace hanya baki daya faqad dhalla dalalan ba'ida ya bace mai nisa Don haka duk wanda ya bar imani to ba kan shiriya yake ba bai kamata ka bi shi ba shi zai biyo shiriya ba kai ne za ka bi shi ba duk wanda ba musulmi ba batacce ne duk wanda ba kan hanyar manzon Allah yake ba to wannan batacce ne ya bata nan ya lissafa rukunnan imani كمن يدعي لسفاء آية سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة آه، والكتاب والنبيين هذا لسفاء أبو بو أبو دابير وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب wannan abu guda biyar ya faɗa a nan gurin saura rukuni ɗaya shine wanda Allah ya faɗa a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai mun halitta shi ne da kaddara ji Allah shine rukunin anan kuma ya ambata shi ma wato ainihin alamomi rukunai guda biyar wanda ya rage kawai wancan na cikin suratul baqara wannan su ne rukunin imani idan mutum ya yi imani da biyar bai imani da ɗaya ba har yanzu sunan shi kafiri ba musulmi ba ne allah ba zai karɓa aikin shi ba kamar yadda hadisin abdullahi bin umar yake faɗa in yi imani da guda biyar ɗin nan bai yi imani da ƙaddara ba to sunan shi wato ba musulmi ba ne bai imani ba muna ganewa ko sannan sai Allah yake ne innal ladina amanu da ta magana a kan rukunin imani sannan kuma wannan ayar za ta kuma nan naga ta ƙara magana da masu imani ta sanar da su suwane ne masu imani suwane ne kuma kafirai a aiman zan Allah ya ambaci waɗannan rukunan na imani har yau ko a cikin hadisin jibril alaihi na bainama nahnu جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يا باشا الأباري الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن, عن الإيمان ونشين مع المشاهد قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da rukunnan imani kowane ɗaya aka bari aka riƙe sauran ko babu imani duk sai sun cika rukuni wato gaba ke mai zaman kanta muna ganewa ku? sai ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da annabi Musa sune yahudawa sun makafaro sannan suka kafirce da bautar ɗan maraƙi ba su bautata ma ɗan maraƙi ba sun ma'amanu sannan suka sake yin imani bayan shi sun makafaro sannan suka kafirce ma annabi isa da ya zo kaga sun bambance tsakanin wannan annabi da wannan sun yi imani da wannan suka kafirce da wannan sun mazdado kufra sannan sai suka ƙara kafircewa da annabi muhammad ya zo sai suka kafirce da shi lam yakun illahu ya ghafira to ba zai yi ubangiji ya gafarta ma irin waɗannan ba matukar suna tsaye akan bambance imani da manzo tsakanin shi da wani manzo Allah ba zai gushe ba zai masu gafara ba Walali, li kuma ubangiji ba zai shiryar da su ba sabilan wata hanya zuwa gaskiya Allah ba zai nuna masu ba to me kawo Allah ya ki gafarta masu me kawo Allah ya ki nuna masu hanya saboda sun bambance tsakanin wannan manzo da wannan innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah ba zai gwada masu hanya ba ba zai shiryar da su hanya ba saboda sun kafirce bayan sun yi imani sun kafirce bayan sun yi imani sun kafirce bayan sun yi imani suka yi imani da annabi musa annabi isa na zuwa suka kafirce mai annabi muhammad na zuwa suka kafirce mai ko suka ƙara wannan allah ba zai gafarta masu ba mun gane ku bayan annabi musa suka yi imani annabi isa na zuwa suka kafirce mai annabi muhammad na zuwa suka karan wato ainihin kafirci da shi to wannan ba magana kafara to sai allah yake bashirin munafiqin ya kai annabi muhammad ka yi ma munafikai bushara bi anna lahum azaban alima cewa suna da azaba mai raɗaɗi ita ce azaba wuta jahannama wannan bushara ce komi abinda ba shi da kyau aka baka labari wannan bushara ce koko gatse ne ko menene ne a ce albishirinka babanka ya mutu hmm? wannan menene wannan albishirinka ɗanka ya mutu albishirinka matakka ta mutu ha wannan ai ba labari ba ne mai kyau ko wannan ta hakkun ne don haka aka ce ma annabi muhammad ya baiwa munafuka yi masu bushara ya yi masu gatse cewa suna da azaba mai raɗaɗi munafukai su ne masu hanya guda biyu shi wannan na jam'ul muzakkari ne ko wanda malaman nahu suka ce yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya yake bashiril munafiqina kaga nan a wani hali yake a halin nasba yake to shi ta kalmar daga nafaqa ne ko nafaqa to shi nafiqa shine na rami na kurege ramin kurege shine nafiqa'u shi wanda yake yi rami nan akwai na gaskiya ya danna da shi kasa sannan akwai kuma na ƙarya duk mashigarsu ɗaya don haka yana da farfajiya ko kuma ainihin gurin da yake ɗaukar layin kowanne in an biyo shi a guje ne sai ainihin shiga wannan wanda ya yi ramin ya tafi da shi ya je bisa saura kaɗan yahuda ƙasa sai bashi haka shafal haka ba in ya aka biyo shi da gudu ba zai yi wancan ramin na gaskiya ba sai biyo wannan inda da ya zo ya take shi da ka sai ya wuce ku kuna nan kuna gini shi kuma ya gane wata hanya don haka shi ne annifa suna da harshe guda biyu da suke zuwa wajen annabi da na gaskiya sai zo wajen mutanensu da na karya ko da na gaskiya wajen mutanensu wajen annabi kuma su je da na ƙarya domin dukiyar tana tare da mutanensu sannan bakin kuma yana tare da mutanen gaskiya in suka zo wajen annabi rafai-rafai lami lafiya in suka tafi wajen mutanensu kuma inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allah ce wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mu rainin wayo ne kawai muke masu amma muna nan tare da sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana maida masu sakamakon rainin wayansu a kansu sannan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kamar da mu karanta baya sannan wa'iza laƙullazi na amanu ƙalu amanna wa'iza khala ba a ila ba idan sashensu ya kaɗaita da sashi mai suke cewa sai su rika wawaitar da su a tuhajji tunahun bai mafata Allahu alaikum wai sashensu yana ce masashi sai ku rika ba su labarin buɗin da Allah ya maku? nasara da Allah ya ba sai ku rika ba su Muhammad labari irin wannan wato bai kamata ana jin ni'imar ma da aka yi masu ba أتحدثونهم بما فتح الله عليكم دم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون wannan halaye ne na munafukai in suka zo nan da yaran da suke yi in suka je can da yaran da suke yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi sharrin mutane mai harshe guda biyu alladhi ya'ti ha'ula'i waje wanda zai zo ma waɗannan mutanen da wata fuska wa ake hau bi ya zo mu waɗannan mutanen da wata fuska mafi sharrin mutane kenan a wurin tashin alkiyama ko manzon Allah da su ya fama da su ake faɗi tashi da su ake komai suna ɗaukar sirrin annabi suna kai ma waɗancan amma manzon Allah Allah ya bayyana masu su ya bayyana mashi su suwa ne wanda da kake gani aka turo mala'ika jibril ce, wani munafiki ne wane ma munafiki ne wane ma munafiki ne kuma manzon Allah ya sanar da Huzaifa wasu domin shi sahibi ne na sirrin manzon Allah manzon Allah na koya mai na sanar da shi wani abu na sirri har Umar ibn al-Khattab Allah ya ji kansa sahabin manzon Allah halifa na biyu da yake ya san manzon Allah kowane mutanen shi ya riki kowa da irin matsayi na musamman wannan kaza ne wannan kaza ne umar yake ce yake ce ma huzaifa dan Allah ko ka ji manzon Allah ya ambace ni cikin munafikai ya za a yi sahabin manzon Allah wanda wato ainihin aka ce abubakar fil janna umaru fil janna usmanu fil janna aliyun fil janna sa'ad fil janna sa'idun fil janna أبو أبيدة biljanna الجراح في الجنة الزبير بن العوام في Allah ya lissafa mutum goma إليسا فمتن قوما يتي ديئا الجنة ليادا أي ذا منافكي أما ذي الله كعمر ينا كفا كفاني yake an ambace ka ji ake min na cikin munafiki yake a baka ciki amma da ya isa ko shikenan kada ya tambayi wani abun kuma yake to wani fa sai toshe kofar don haka munafukai duk da wannan mugun halin nasu ashe ba mugun halin ne ke sanya wato ainihin samun nasara ba an tona an bayyana manzon Allah ya bayyana mai wani munafiki ne wani munafiki ne ko kamar yanzu da za a yi bincike na gaske su ne ne kidnappers na cikin gari da masu kujeru da cikin masu rawani da cikin masu manyan riguna suwa ne ne kidinafa suwa suke taimaka masu da za a yi bincike na gaskiya gwamnati ta yi da gaske wallahi da an yi mamaki da asiri ya toni kuma abin da ya kamata kenan a tone su da su da na dajin a yi masu kaf karkaf to sai a zauna lafiya kowa sai zauna lafiya amma da yake akwai munafukai cikin kujeru akwai munafukai a tare da su a cikin masu damara akwai munafukan miyagu shi ya sa abin ya ƙi ƙarewa to Allah ya maida masu ƙaiƙansu a kansu duk wanda suka zama sababi ya firgicewar zaman lafiya a cikin jiharmu da ƙasarmu Allah ka firgita su Allah ka hana su jin daɗi Allah ka cire masu tas ɗanɗano da suke ji a cikin al'amarin duniya Allah ka cire masu Allah ka sa masu hawan jini da faralai a rayuwa Allah ka hana su kwanciyar hankali kamar yadda suka hana bayin Allah zama lafiya Allah ka maida masu wannan miyagun addu'o'i a kansu hadda masu taimaka masu duka muna roƙonka Allah ka maida masu wannan miyagun addu'o'i a kansu duk wanda aka zalunta yayi addu'a Allah karba yake yi kai dai ka ci gaba da yi a kayan kana nan Allah zai juye shi yana nan a sama Allah ka dafa mana don haka yake cewa ka yi ma waɗannan miyagun wato munafukai da bushara gatse cewa suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da tallahira a nan duniya a ɗora musulmai a kansu su yi fata-fata da su a lahira kuma jahannama ta karba a dinga sama su a cikin jahannama su wane ne munafikan Allah yake allazina yattakhiduna alkafirina awliya ne waɗanda suke fifita ko suke rukon na kafirai Auliya a masoya min mu'minina ba mu'minai ba masu ɗaukar turawa su ne nasu ba 'yan su ba su ne nasu masu ƙawance da miyagu su ne nasu ba musulmansu ba su ne nasu waɗannan su ne munafukai a cikin malamai suke duk ɗaya a cikin sarakuna suke duk ɗaya a cikin gwamnatoci suke duk ɗaya a cikin gama garin mutane suke duk ɗaya waɗannan su ne munafukai in ji Allah Allah ya fassara munafukan da kanshi don me yake a yaba ta gona inda humul izza sun nemi ɗaukaka a wajen munafukai a wajen munafukai izza da buwaya take ba za samu komai a wajensu ba fa innal izzata lillah buwaya da ɗaukaka da girma da kwarjini lillahi yana wajen Allah jami'an baki ɗaya ba shi wajen kowa in kana neman dukiya tafi wajen Allah zama na Allah in kana neman lumana zama na Allah in kana neman duniya da lahira ka ji tsoron Allah nan ne za ka same ta mai lumana mai kyau halak malak duniya da ɗaukaka da girma suna wajen Allah duniyar da lahirar baki ɗa, wala yanaluha illa auliya'u ba masu samun wannan sai na Allah don haka ka ji tsoron Allah Allah ya ce ilaihi ya tsa'adun kalimun tsaye ko farko cewa man kana yuridu al'izzata fa inna al'izzata lillahi jami'a ko man kana yuridu harsa al'akhirati nazidi lahu fi harsi kamar yadda muka karanta ko haka ya faɗa a cikin suratul fatir ya faɗi wannan a cikin suratul munafiqin ga wannan a cikin wannan sura suratul nisa duk wanda yake neman buwaya buwaya na wajen Allah yana wajen tana wajen manzon Allah wato bin Allah da manzon Allah nan ne ake samun daukaka ba a wajen munafikai ba ba a wajen turawa ba ba a wajen wani dan duniya ba ba nan ne izza da buwaya take ba tana wajen Allah in kai kawance da su dan ka samu dan ka samu girma dan ka samu kwanciyar hankali duka ba ta wajen tana wajen wa tana wajen Allah don haka ma'ana ka neme ta wajen Allah dawo zamana Allah nan ne ake samun daukaka sai Allah ya ce za mu tsaya ayata 139 kenan ko haka ne za mu tashi ta 140 insha Allah ta'ala fatanmu abubuwan da Allah ya mana gamdakatar muka yi daidai wannan dacewa ce kadai daga Allah muna roƙonka Allah ka karba mana kurakuran mu muna roƙon Allah ya yafe mana Allah muna ba za mu gushe ba muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya a cikin wannan gari namu mai albarka a cikin wannan jiha tamu a cikin wannan ƙasa tamu a cikin wannan ƙasashe namu na musulmai ya Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu masu ƙoƙarin su ƙara mai kuɗi kara ma fetur kuɗi muna roƙon Allah ya hana Allah kada ka ba su nasara wajen kafura bayan Allah Allah ka kaskanta mana farashin mai Allah ka kaskanta mana farashin rayuwa ka zama mai sauki mai arha duk wanda suka cije suka ce sai sun kara ya Allah kada ka ba su ka Allah kada ka ba su nasara Allah ka kawo mana zaman lafiya a hakan ma yaya wata tafiyar tafi bayan Allah tafi kalbinsu amma kuma a zo a ƙara man fetur don su shiga wani halin sama da wannan sannan wani farashi kuma ya zo ya ƙaru sama da wannan sai ba wanda kaikan zai koma kashi illa talakawa matsalar da suke kuma su kare shiga cikin wata su kuma wadancan suna can sama muna roƙon Allah duk wanda ya kibi ya cije ya cije sai an ƙara man fetur an ƙara mai farashi ya Allah ka cije mai numfashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته